نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين بيان كيما السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yanzu kwazanci gaba da karatun bulugul maram min adillatil ahkam idan ba manta ba muna cikin babin da yake magana kan sallallahu alaihi wa sallam ya koyar da sallah a aikace da kuma a magance a cikin hadisansa masu tsarki hadisin da muka tsaya a kansa jiya shine hadisin Malik ibn al-Huwairi wanda yake cewa ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa idza kana fi witrin min salatihi lam yanhaf hatta yastawiya qa'ida idan annabi ya kasance a cikin wutri cikin mara na raka'o'in sallarsa baya miƙewa gaba ɗaya har sai ya daidaita a zaune sannan ya miƙe mara shine idan ya gama raka'a ta farko kafin ya tashi ta biyu sai ya daidaita a zaune sannan ya miƙe ko in ya gama raka'a ta uku kafin ya tashi ta hudu sai ya daidaita a zaune sa'an ya miƙe tsaye zaman da ake kiransa da suna jilsatul istiraha jilsatul istiraha wannan hadisi riwayan bukhari kenan yau kuma za mu tashi kan hadisin anas dan maliku Allah ya kare yadda a gare shi wa an anas radiyallahu anhu sallallahu النبي wa sallama عليه shahran an شهرا hadisi daga anas dan Malik. yace lallai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam qanata shahran yayi alqanut a cikin sallah har tsawon wata daya yad'u ala ahya'in min al-arab yana yin addu'a bada ruku'i bayan ruku'i bayan ya dago daga ruku'i kafin ya tafi zuwa ga sujuda yad'u ala ahya'in min al-arab yana yin addu'a mummuna bisa ga waɗansu kabilu na larabawa wannan alqanut ya yi shi ne a cikin dukkanin salloli na farilla guda biyar da ake yi a yini kuma ya yi shi ne bayan ya ɗago daga ruku'i kafin ya tafi zuwa ga sujuda kuma dalilin yin sa yana yi ne bisa ga waɗansu kabilu na larabawa waɗanda suka yi ta'addanci ga waɗansu sahabbai annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiki waɗansu sahabbai wata muhimma ta su sai waɗansu kabilun laraba suka tare su a hanya suka ce dama muna neman ku ba ku ne wanda kuka yi imani da manzon nan ba suka ce ku ji tsoron Allah ku kiyale mu mu ba abin da ya shafe mu da ku ba a turo mu ya karku ba aikin da aka tura mu daban suka ki sai da suka kashe su sai annabi ya zo kullun ya sa su cikin alkanutu tsawon wata ɗaya na alkanutu akan su yana tsitsi ne musu sallallahu alaihi wa sallam ana dan Malik yace sun hu sannan daga baya sai ya daina wannan alkanutu din wannan hadisi muttafaqun alaihi imamu al-Bukhari da imamu Muslim suka ruwaito shi wato asalin hadisin yana cikin bukhari yana cikin muslim sai dai lafazin da ke nan wanda malam ya kawo mana a wannan littafin riwayar imamun nasa'i ne da ibnu hibban da ahmad ibnu hanbal an gane ko wali ahmad wa dar qutni nahwu akwai hadisi a cikin musnad na imam ahmad da kuma littafin al-imam ad-dar qutni nahwu kwatankwacin wannan min wajhin akhar ta wata hanyar daban ba ta hanyar sanadin da waɗancan suka rawaito hadisin ba wazada a ƙarshen wannan riwaya ta Ahmad da Daru an yi tsarin cewa wa amma fi subhi lam yazal yaqnutu hatta faraqa ad-dunya wa amma fi subhi amma game da sallar asbahi kuwa falam yazal yaqnutu annabi bai gushe ba yana yin alkanut a cikinta hatta faraqa ad-dunya har ya bar duniya a riwayan imamu ahmad da riwayan imamu kutubi haka kuma imamu al ma ya ruwaito wannan a cikin sunan dinsa haka al-imam al hazmi cikin littafin al-i'tibar fi an-nasikh wal mansukh min al-athar da suruwaito wannan hadisi to amma wannan hadisin yi ne saboda a cikin sanadinsa akwai mutumin da ake kira Abu Ja'far al-Razi wanda sunansa shine wato Isa ibnu Mahan wanda malaman hadisi suka ce huwa sayyibul hirsi baya haddace abu yadda yake in yaji sai ya ƙara ko ya rage mutumin da yake da irin wannan matsayi baya bayar da hadisin annabi a karba kun fahimta da kyau to kun ga wannan shine madogaran waɗanda suke yin alkanuti a sallan asubahi madogarar su wannan hadisin hadisin kuma da'ifi ne kun gane da kyau wa anhu radiyallahu anhu haka an karbo hadisi daga Anas dan Malik Allah shi kare da a gare shi أن sallallahu alaihi wa عليه Kana la لا illa idza da'a li qaumin aw da'a ala qaumin yace annabi tsira da amincin tabbata gare shi ya kasance baya yin alqanut sai fa idan zai yi addu'a ta alkhairi ga waɗansu mutane ko in zai yi mummunar addu'a ga waɗansu mutane illa idza da'a li qaumin addu'ar alkhairi kenan da'a sai ta'addi da lam li qaumin aw ala qaumin wato addu'a wanda take ba ta alkhairi ba kenan da a sun yi ta'addi da harafin ala an gane ko idan mutum ce da autu laka na maka addu'a ta gari da autu alaika ma'ana na zine maka mummunar addu'a kenan wato kaga bambancin larabci kenan idan mutum bai san ka'idojin larabci ba sai ka je kana nufin alkhairi sai ka faɗa magana da bata dace ba to annabi sallallahu alaihi wasallam ya mayar da wannan a matsayin alkanut wato lokacin da ya so yi wa mutane alkhairi sai ya musu sa cikin alkanut ya musu addu'a ta alkhairi kamar da yi wato addu'a ta alkhairi ga waɗansu daga cikin sahabbai da ke maka sun so su yi hijira ba su yi hijira ba saboda su talakawa ne masu rauni ne ba su da karfi ko dabaran da za su iya fita daga makka sai annabi ya taimusu addu'a ta alkhairi yana sa cikin alkalut Allahumma anjil walid bin Allahumma anjil walid bin alwalid Allahumma anjil hisham bin waye Allahumma kaza yayi ta addu'a daga karshe kuma sai mummunan addu'a ga Qurayshawa Allahumma shaddid wata'ataka ala mudar ya Allah tsananta damkarka akan kabilan mudar wanda so kafirce mun Allahumma ja'alha alaihim sinin katini yusuf ya Allah jarrabe su da shekaru na bari irin wanda ka jarrabe mutane a lokacin annabi yusuf wanga yayi alkanut kenan ko wannan shine alkanut yakan yi wannan alkanut ne bayan ruku inna lillahi takardu jiya. Wani na yin tambaya na cewa akwai wata baiwar Allah wadda ita al'adanta shine jinin al'ada baya zo mata lokacin da take shayarwa. da haka lokacin da suka rabu da mijinta sai ta je gida sai ta zauna tsawon wata uku sai ta ɗauka cewa wata uku nan ta yi idda da haka sai ta yi aure kuma har suka haihu da mijin to daga baya kuma sai aka gane cewa a'a ai iddar ta bata yi ba to yanzu ya za a yi a gyara gaskiyar al'amari shine matukar mace tana yin jinin al'ada jini bai yanke mata ba kawai yana jinkirin zuwa ne sakamakon shayaswa dole ne ta jira har ta kammala shayarwa ta fara al'ada ta yi jini uku sannan za a kirga cewa ta gama idda ko da haka zai bayu zuwa ga ta yi shekara biyu wajibi sai ta yi haka ko za ta yi shekara uku matukar dai jini bai daina zuwa ba yana zuwa mata don ka'ida shi ne mata waɗanda suke jinin al'ada Allah ya riga ya tsara wato jini da shi za su kirga al'adarsu ya mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata furu da shi za su kirga kirdige su waɗanda kuwa ba su fara al'ada ba dan kasance wasu yara ko sun daina dan kasance wasu sun tsufa to wannan sune za su yi amfani da watanni wallahi ya isna min al-mahid min nisa'ikum in irtabtum fa iddatuhunna thalathatu ashhur wallahi lam yahidna wato kenan waɗanda suke yara ba su fara ba da waɗanda sun daina saboda tsufa wannan in an sake su idda su shine wata uku kaga kenan an ware kowanne nasu daban in mace mai juna biyu ce kuma iddata shine ta haihu ulatul ahmali ajaluhunna an yaba ana hunna idan an saki mace tana da juna biyu to ba ta fita daga idda sai ranar da ta haihu ko kuma yin abin da ke cikin ta ya fita ko da ta hanyar bari ne da zaran an saki mace yau da safe misali karfe tara karfe sha biyu na rana sai ta haihu ta riga ta gama idda ko da la'asar ta yi bari shikenan ta riga ta gama idda an fahimta ko to amma wadda take wannan ba yadda za a yi mace ta yi idda da watanni tun da jinin al'ada ba wai ya daina zuwa bane ba kawai ya samu jinkirin zuwa ne saboda wani sababi a irin wannan hali dole ta jira ya zo sannan ta yi abin da to sai ta zo ta yi kirga watanni uku bisa ga kuskure da jahilci irin nata kuma shi ma bisa ga rashin bincike namijin da zai aure din a yanzu za ka aure mace wadda take kuma zaura ta taɓa yin aure wajibi ne ka tabbatar in ta fita daga cikin ita ka samu bayani kake daga bangaren ta ta fita daga cikin idda ya ta ta fita daga cikin idda ya maka bayani tunda ka san akwai jahilcin hukunce hukunce irin wannan to yanzu wannan an riga an kwaba a haka yanzu matsala shine yaya za a samu mafita bayan ya riga ya aure mace kenan tana cikin idda wata riga ta idda ba kuma har sun hayayyafa wannan auren da suka yi yayin da aka riga aka fahimci cewa ana cikin idda ne aka yi in fasaka nikahu tilqa'iyyan shi auren ya lalace shi da kansa ba bukatan wai saki ba sai an ce sake ta ba auren ya mutu saura da me saduwar da suka yi ba a kirga ta a matsayin zina tunda shubha tana hana kai jefi mutum da cewa zina ne ƴaƴan da aka haifa ko sun kai goma ko ba shegu bane shi wannan shine mahaifinsu da ka'ida zai ci gadon su za su ci gadon shi ba shegu bane mutum da shubha ce yanzu abin da ya rage shine sai ta fita sai ta je ta yi wannan idda ta waɗancan sakin da aka yi mata ta hanyar jini guda uku idan ta riga ta gama wannan to shi kenan sai ta dawo sai a zo a mayar da aure ta zama sa wannan shine kawai abin da za a yi ka duba cikin littafin bidayatul mujtahid wa nihayatul muktasib eh a ka bari sai ta zo ta yi wannan bayani yanzu ba ga mana wannan bayani a tun da za a sake sabon dana aure zai biya sadaki mana wancan sadakin na farko ta riga ta ci halaliyanta duk da cewa shi buha ne ta riga ta ci halaliyanta ana zan iya barin aikin ta in yaso shi aikin ta ya ya kaura ce koma wani yi na har sai ta gama wannan abin da zuwa mai da aure sai ya zama abin zargi a nan gurin ba wanda zai iya ba da tabbacin cewa ya haƙuri ya kyale ta a cikin zauna a gidansa har ta gama wannan waye zai labance dan ya wa kansa zargi ya kyale ta ta je gidansu ina abin da fi dacewa da daidai abin wannan mai tambaya yana cewa shin ya halatta mai sallar kasaru ya bari sai liman mai cika sallah ya isa raka'a biyu ta ƙarshe kafin shi ya tashi ya koyi da shi wannan magana magana ce mafi raunin magana cikin maganganun malamai akwai malaman da suka faɗi haka cikin amma maganar su ba ta da har ma waɗansu ma in sun tashi ba sa kai tauta a matsayin safani ka'ida shine mai sallar kasar idan ya zo ba mazauna gida sallah dole sai ya cika sallarsa yadda suke yi idan ya shi kadai sai ya kasarsa idan aka ce zo ka ja mu kai ne limamin mu nan ma sai ya raka a biyu ya sallama su kuma su cika a bayansa amma matukar ne ma mutu dole sai ya cika an tambayi abdullahi dan abbas cewa me yasa mazaunin gida ai mai kasar idan ya sallaci kadai sai raka a biyu idan ya mazauna gida sai ya cika sai ce tilka sunna yace wannan ita ce sunna idan sahabi yace wannan ita ce sunna yana nufin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka lalle ne idan mai kasar ya fi mazauna gida dole ne sai ya cika sallar cikakkiya kuskure ne yace zai raka a biyu wai ya jira har su gama su zo su zauna su sallama sannan ya sallama ko ya kyale su riga shi da raka'a biyu ya zo biyu su a raka'o'i biyan karshe a yi sallama ya sallama idan ya haka ya yi kuskure mutumin da duk ya wannan a baya ya yi istighfari lokaci ya riga ya wuce nan gaba dai ba zai sake wani tawa ba hmm to jam'in ya jam'in ko ya yi kasarin shi ya shi wanne ne mutum dai lokacin da ya zanto matafiyi sallar jam'i ba wajibi ba ce a kansa idan ya ga dama ya tsaya ya yi kasarinsa idan ya ga dama ya je ya bi jam'i Wajabcin bin jam'i yana faduwa kan mutumin da yake masallaci mai kasaru kun gane ko inda yana zaman gida ya zama dole ne ya bi jam'i ba wai zabi bane ba amma in yayi tafiya to wajibci ya fadi yanzu ganin dama ne je ya bi jam'i to abin da ake tambaya menene mafi fifiko tsakanin shin yi sallarsa shi kadai ya fi dacewa ko ya je ya bi mazauna gida a yi jam'i tare da shi waɗansu malaman suka ce ya bi mazauna gida shi ya fi dacewa da shi saboda hadisin annabi da yake cewa sallar mutum cikin jam'i kana fifiko kan sallar mutum daya da daraja har 27 to tunda ko annabi ya fayyace haka yanzu kaga shi idan ya salla shi kadai shi kadai ne da haka babu wannan darajar da ya samu mafi kyau yake bi jami'i. waɗansu malaman kuma suna ganin ayayi ah, kasarunsa abin da dai zuciya ta fina zuwa gare shi ne ya je bi jami'i shi yafi duk da cewa ba wajibi bane a kansa, in masallaci ne sai sai zauna gida ya sallah a gida shi kadai in ya kici ba ziyado dai masallaci sai ya kayan sa kamar yadda yan ana ruwa haka sallan jami'i tana faɗi akan mutane ina jin ka ai ba wani sabon abu da ka kara akan abin ban ji abin da ka bai na ji ka ce mai tafiyan ya kamata ya bi jami'i ne saboda hadisin da ya zo akan cewa na da 26 da bakwai 7 da ya bar kasarin abin da ya sunna yi ko ba da yi ba da hadisin wa da hadisin annabi ko an tambayi abdullahi dan abbas me yasa mai kasar ya kadai sai raka biyu idan ya jan iya cika wannan ya nuna sahabbai sun san ana cikawa kuma suna cikawa sai ba da ansa da tilka sunna shikenan <laughs> to eh tabbas a ruwa sosai ruwan sama yin ana ruwa wannan sallan jami'i ta faɗi amma yafi ba zai hana ka zuwa jami'i ba ko da ka kiran sallah shi mai kiran sallah ma kamata in ya zuwa jan hayya Allah sallah kare ya faɗa sai dai ke sallo fi rihalikum ne sunna <laughs> Abdullahi dan Abbas limancin jam'i yake limancin juma'a ne zai yi aka tashi juma'a ana ruwa sai ya kirawo ladan yace idan ka yi kiran sallah ka ce ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah kar ka ce hayya ala salati hayya ala falahi ka ce da su sallu fi buyutikum sallah a gidanku hadisin yana cikin sahih bukhari ba ma yanzu idan ladan yayi wannan a cikin mutane ya ce zama sabon abu amma kaga hadisin yana cikin sahih bukhari matukar ana tsala ruwa abinda zai ce kenan duk da cewa Abdullahi da Abbas ya fita sallar shi shine limamin amma aka ce me yasa kai gashi ka fito kuma ka ce mutane su sana a gida yace eh saboda sunan annabi ce haka kuma bana so matsa mutane su shigo cikin taki su jike duk hadisin yana cikin sahih bukhari a cikin kitabul jumu'a na'am a sai ka ne ya zama mai zaman gida sai ya sami raka'a daya ya tashi sai kawo koko daya ai wannan magana mun gama ta dazu ba mun ce ne cika sallah ba ai magana zai cika sallah dole sai ya cika ta gaba wannan yace yaya mutum zai idan ya samu ana hada sallar magariba da isha'i bai yi magariba ba shin zai iya bin mai yin sallar isha'i to yaya zai yi wajen sabawar rashin wajen sabawan abin nan adadin rakawai wannan tambaya ce mai muhimmanci kai ne ka zo masallaci sai ka samu sun gama sallar magariba isha'i zati suna yin jam'i saboda ba ana ruwan sama kai ko baka yi magariba ba to anan kana da zafi biyu imma ka shiga wannan isha'in da niyyar nafila kai na fila kake suna farilla idan an cika kai kuma ka tashi ka kawo magariban ka da isha'in ka daban a wannan lokacin ka ka fita daga rudani amma kuma ka shiga ka bi su da niyyar magariba to anan ne za a samu rikici dan su za su raka hudu kai kuma za ka yi guda uku waɗansu malaman suka ce a irin wannan yanayi idan ka bi su idan an yi raka'a ta uku za a miƙe a tafi ta hudu kai sai ka zaman ka ka jira ba za ka yi sallama ba ka jira su har liman ya dawo ya zo ya zauna ya yi tahiya ya yi sallama sannan sai ka yi sallama ka yi magariba ɗin ka kai sai kuma ka tashi kai isha idan ka kai kadai wannan magana ce mai karfi cikin maganganun malamai an fahimta ko wato waɗansu suka ce kai wancan waɗansu suka ce kai wannan wa alaikum salam ka dauki shin ka koma gefe guda ka yi sallar magariba ka saba kuma hadisin annabi annabi ya ce idza uqimat salatu fala salata illa maktuba ba a san jama'a suna jami'i kai kuma koma gefe guda kai wata taka daban in ka ga sallar ku ba iri ɗaya bace ba za ka ba to sai dai ka bar masallacin ka je wani wuri to kuma nan kuma in ka bar masallaci kuma ka yi wata ka saba wa kuma wata sunnar daban ka'ida shine idan aka yi kiran sallah kana cikin masallaci kuma ba za ka fita ba Abdullahi da abu zai ga wani ayi kiran sallah daga masallaci ya fita ku tuna kar ku tambaye ni banda wanda zai mai ta alwala shi wannan ba komai ba lalle zai gyara dawo ba a zai fita kawai ta farka sa wani wannan ya saba sunna yana ganin shi abin ce na zaka ba an kira sallah sai zan tafi gida sai amma haza faqad asa abul qasim sai wannan ko shakka babu ya saba baban qasim da haka gana cikin masallaci dole ka bi wannan jami'i kenan dole ka bi wannan jami'i ba za ka koma gefe guda kai ta kai kadai wani kai ka saba al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam Hmm. eh dan me muku yadda da shi ba shi limamu ku ne bewa ba ku a ce bewa ba ku rika bambancewa a ko lokacin da kai ka ji liman bai kwanta maka ba a rai dan ya maka laifi amma bai wa Allah laifi ba amma kai bai kwanta ma a rai ba to shi kenan sai ka ji bin shi sallah assalamu alaikum na'am assalamu alaikum wa alaikum assalam kamar wajen misali idan da can inda yayi magariba babu sababi na ya jami'i ai jami'i na magariba amma bayan an gida da magariba a can sai inda kuma akwai suna magariba da to shin zai tafiya da ke nan tare da su ban fahimci wannan tambayar sosai gaskiya ta iya yiwuwa idan mutum da rediyo ya babu ruwa na can sai ya zama to ta nan wajen a bai ruwa misali sai sun can suka yi sallan magariba ba tare da jami'i ba eh. sai da nura suka iya kawai ta kawo ta nan GRA suka je zai samu kuma ana hada magariba da shaɗi saboda saboda ruwa hmm. to a nan zai iya tafiya da shi ya shigo inda ga lalura kuma shi ma yanzu ya tafi kansa inda akwai lalura da ruwa ya iya tafiya ya da isha'i nan tare da su idan sun yi magariba su waɗannan shi ya a unguwarsu da ya taso ba a ruwan sama sai zo nan unguwar can ya yi magariba ya taso ya zo nan unguwar sai ya tarar ana tafka ruwan sama kuma gashi za a haɗa magariba da isha'i ya iya bin su su yi isha'i bayan an yi magariba ɗan zai iya bin su dan ka'idar jam'i ba wai sai kai masa niyyarsa ba abin da yasa waɗansu malamai suka ba da fatawan cewa ba zai haɗa ba suka ce shi jam'i sai kai masa niyyarsa ka'idar jam'i ko ba a yi masa niyyarsa ko da kun shiga magariba ba hadiri ba komai kun yi raka'a ta biyu kun yi ta uku sai gashi kuma hadiri ya taso ana gama sai ku tar da isha'i duk da cewa kun gama ku shiga da niyyar jami'i ba sai sababin ya faru daga baya shikenan sai ka shiga da jami'i na'am dan kullum hukuncen hukuncen shari'a abinda malamin suke faɗa na usulul fiqhi al hukmu yaduru ma al illati wujudan wa adama hukunci yana kai kawo ne idan an samu sababinsa in sababi ya zo hukunci ya samu in sababi kuma ya kau fa hukunci ya kau kaddara mun zo za mu yi sallar magariba daidai lokacin da muke son mu fara sallar magariba hadiri ya haɗo an kira sallah har ma muna sa ran ayi jami'i ma zamu kafin mu gama sallar magariba mu yi sallama hadiri ya wuce gari ya washe za mu kawo isha yanzu ma sababin ya kawo ba za mu kawo ta ba ina sababin babu sababi ba za mu kawo ta ba saboda ne. ba. ya ce za kawo. ne da shi ma ya ce za kawo. duk an fara ko da sau bin ya kawo tun da riga an fara za a iya ci An riga an fara mai isha'i ko an riga an fara magariba? Akwai ni isha'i, kun ah. magariba. Idan kuna cikin isha'i, kun gama magariba kuna cikin isha'i ruwa ya kau ba wani dalilin da zai hana ku karasa tunda takbiratul ihram ta ko samu daman yin ta daidai lokacin da sababin yana nan ba ku da ikon rike sau biyar ku gama sallah wannan ba ikon ku bane ba amma kun gama magariba kuna gamawa sababin ya kau ba ku riga ku fara isha'i ba ba ku da wani hujja kuma na ku ce za ku yi ta

Hmm. Hmm. liman shi ya ce shi ba zai hada sallah ba shi kan sai ku hada ku ko kai kadai zaka iya hada a ba ta akai dole sai jam'i bane ba ku sani duk sababban da ke sa a hada jam'i ba wai yana magana akan sai in kuna sallah da jama'a bane ko kai kadai da sababin ya faru zaka yi ko a gida ko a gida

inda yana nan da sai ka tambaye shi me ma'anar fasirin wallahu ya tuka minan nas to amma rashin dadin zancen da baya nan bisa ga dukkan tsammani shi ya fahimci fadin wallahu ya asimuka minan nas Allah zai baka kariya daga mutane me yake nufi da wannan isma din da zai baiwa annabi shi ne sai ce sihiri ba zai same shi ba a nan gudan sai mu ce to kuma ba za a jebe shi da dutse ba ya same shi da duk abin da ya faru na cewa alhalun da annabi ya sha kuma ya kenan zaka yi da mutanen ta'if sun fasa masa kai jini ya zuba har kasa a filin uhudu an riga an fasa masa eh, kai jini na zuba yana cewa kaifa yuflihu qaumun shajju nabiyyahum huwa yad'uhum ila al-islam wani kafir ya zo mare shi hannun shi da zobe har sai da zoben ya lube a cikin kumatun annabi aka zo aka cire duk yana zuba da jini yarsa Fatima ta kona tabarma ta dauki tokar ta sa a wurin sannan jini dina zuwa duk ga ababai da suka faru na tarihi ga bai hudu yadda ta sayawa annabi dafi a cikin abin nan karfasan akuya ya ci duk wannan ta faru ga annabi sallallahu alaihi wasallam gashi kuma ayan nan tana nan wallahu ya ka minan nas kaga idan mutum ya kore wannan tasirin sihirin sai ya kore tasirin waɗancan ababai da suka faru ga annabi idan mutum ya kore wannan ku zai kore hadisai masu tarin yawa duk ya kafirce musu kenan sa'ilin nan sai mutum ya zanto musuluncin sa yana tangal tangal kenan ba tabbas abinda aya take nufi wallahu ya asimuka minan nas ubangiji ta'ala yana baka kariya ga mutane ma'ana duk yadda zai sa su yi so hana ka isar da manzancin ka ba za su yi ba sai ka isar dan ka dauki ayar daga farkonta Ya أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله kaga isar da manzanci Allah ce ka isar da abin da aka saukar maka in ka ki kuwa to baka isar da sakon ubangiji ba ka je ka isar Allah zai kare ka ga mutane ma'ana duk yadda mutane suka shirya makida na ko su kashe ka ko su yi maka kisan gilla ko su yi maka menene su hana ka isar da manzancin ba za su iya ba sai ka isar wahala da ka ta amma sai ka isar wannan wahala kuma annabi ya shata dama Allah bai ce ba za ka sha wahala ba amma Allah ya ce mutane ba zai su hana cewa dan haka da suka shirya makirci a maka sai sun kashe shi wa yazam kurbika allazina kafaru li yuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin me suka samu nasara a ciki ba su samu nasara kawai wadan Allah ce wallahu ya simuka minan nas wannan Allah ya ba shi kariya ba abin da bai samu daman isarwa ba na sakon musulunci tun daga farko har karshe kafin ya bar duniya da kanshi Allah ya masa shaida ya saukar da aya ubangiji ya bayani al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum an cika addinin gaba daya babu abin da ya rage wanda annabi bai faɗa ba aka saukar da ya zaji a take masa bishara da lokacin mutuwarsa ya kusa zuwa don haka yawaita istighfari sa ya kare tun kafin a bude maka aka cewa in dai har kaga an bude maka kuma mutane sun shiga musulunci tawaga tawaga kungiya kungiya bayan da suna shiga daya daya boye to shikenan kai kuma aikin ka riga ya kare don haka fasabbi bi hamdallah bika wasu gasir sai kai maza ka cika da istighfari da hailala da menene da sauransu aikinsa ya riga ya kare kenan ya isar da manzancin sa gaba daya babu mutane ba su hana shi isar da manzancin ba tare da cewa ya wahala wannan ba wanda bai san wannan ba a tarihi ashe kariyar da aka ce za a bashi kariya ta yadda duk wanda ya so ya hana annabi isar da manzanci bai isa ba sai annabin ya isa. Yasa Allah ce fasda bi masu umar wa rida anil mushrikin inna kafainaka al mustahzi'in ka ta sai ka ka fada kawai ka kawar da kai gabarin mushrikai inna mu mun isar maka masu maka izgili mun isar maka su to wannan shine amma yanzu idan ka zo kai inkarin hadisin wannan na sihiri yana cikin bukhari yana cikin muslim to sai ka kai kanka ina kuma asaqu kitabi ba da lafi shine sahihul bukhari bayan qur'ani ba littafin mafi inganci sama da sahihul bukhari to sai hadisi ya tabbata cikin bukhari kuma sai kai inkarin sa kuma idan aka tambaye ka wane ne magabacin ka cikin sahabbai ko tabi'ai ko tabi'ut tabi'ina kan wannan ra'ayi naka baka da magabaci ko ɗaya cikin sahabbai ko tabi'ai ka samu sahabi daya wanda ke cikin wannan jam'iyyar daka ba za ka taba samu ko ka samu tabi'i daya wanda ke tare da kai kan wannan ra'ayin wallahi ba za ka taba samu ba in ba ka mun kalubalanci duk mai wannan ra'ayin ya kawo sahabi daya da ya yadda da wannan fatawar tashi mu za mu kawo masa dari wanda ba su da wannan ba duk ga littattafan tafsiri amintattu sai ibnu kasir ibnu jarir tabari da littattafan tafsiri amintattu a wurin duniyar musulunci sun tabbatar da abu amma mutum kawai ya zo shi kadai sai inkarin abu sai ya huta shi kadai haka kawai to irin wannan inda a ce za a yi ja in ja da mutum ta fuskar ilimi ta fuskar natsuwa ba tare da tayar da jijiyar wuya ko kumfan baki ba to sai a tattauna da mutum sai ya fahimta ko mu ne ba mu fahimta ba ya fahimtar da mu to amma galibin su ba za ka iya tattauna da su ba rigima za a yi hayaniya za a yi to amma abin da ake so kuma a tattauna ko kuma a yi abin da abin da imamu shafi yake jin tsoro yake cewa in dai mutum baya karatu to ina jin tsoron shi wajen muƙabala aka ce saboda mai ce wallahi ban taɓa yin mukabala da wanda yake baya karatu ba face sai ya kayar da ni aka ce saboda mai ce zan ce Allah ya ce annabi ya ce shi kuma ya ce ban yadda ba ko sai ka yaya yadda kaga ya kayar da ni ba ni da abin da ya fi wannan shi ko bai yarda ba to ya nan amma duk mai jin tsoron Allah wanda ya ɗanɗani zakin ilimi komai kankantarsa yana girmama ayan Qur'ani yana girmama hadisin Annabi alamar musulunci mutum kenan ya girmama Qur'ani ya girmama hadisi amma duk wanda ka gana wurgi da hadisi a ce hadisi zai ka kaza ce wannan ba ruwana to wannan akwai alamar tambaya akan mutum wallahi akwai barazana ga halin mutum idan yana cikin wannan hali Allah ya tsare mu wazin ka zai gabata kwanaki akan kiran sallah da ka ce shi wannan kalmar ina karatu kulli mi'atin nan ba da a ka dai saurari kasa din da kyau shi wancan din da na ce maka innaka la taqul mi'at eh ka zo ba da kai hakuri da hankali nan gurin na kawo littafi na karanta kalmomin da basu inganta ba warzuquna shafa'atahu bata inganta ba اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة wannan duk mun ce inganta wa ta rafi'a kuka ce bai inganta ba warzuquna shafa'atu bai inganta ba kalmomin da muka ambata ina jin kila kai sun rikitar da kai sai kafa wanda bai tsanke inna kala ta kullu zuriyat to wallahu ala ba zan yi tunawa ba a halin yanzu amma dai da za ku taimaka min ku bani kasa ɗin in ji zan su wa alaikum assalam wa rahmatullah yawwa yawwa ka binciko jazakallahu Da dama mun ce ruwa yi za su tabbata wani lokacin ka samu kare wani lokacin ka samu rage a ruwayoyin da na duba tunda bukhari na kawo hadisi wani lokaci sai mai tashi so bakwai so goma a nan gurin ka samu karin da babu a can wani lokacin kari a cikin sanadi wani lokaci kari a cikin matani to shi sa idan ka dogara da ruwaya daya kai inkarin sauran wani lokacin sai mutum ya fada cikin kuskure sai dai mutum ya ce to a ruwayar da ya gani gashi kaza amma a bincika sauran ruwayoyi kila a samu kari ko a samu rage eh. wa alaikum salam eh

to sai mijin da ya mai ya rasu aha a eh. ka fahimta cewa mace mai juna biyu ka gane ko kana ka yi tambaya kuma kana wani abu daban na fi so ka fahimta mace mai juna biyu idan mijinta ya mutu ta ko ta kabarta shine ta haihu ka fahimci wannan duk wadda ba juna biyu take da shi ba duk wadda ba juna biyu take da shi ba idan mijinta ya mutu ka'ida shine zai sai wata hudu da kwana goma ba ruwan da tana jini ba ta jini za ta yi jinkiri sai ta yi wata shekara biyu kafin ta fara jini a lokacin ba a kidaya da jini wallazina yatawaffawna minkum wa yazaruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra ka fahimta ko saboda haka a lokacin ba maganar jini kawai ko tana yi ko ba ta yi miji da ya riga ya mutu ko dan haka za ta yi me za ta yi ta kaba yanzu misali kadara mutum ya auri mace bai riga ya taba saduwa da ita ba sai ya sake ta za ta yi idda ba za ta yi da ba da nassan alqur'ani idza nakatum mu'minat thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhun fama lakum alayhinna min iddatin ta'tadunaha famatti'uhunna wasarrihuhunna sarahan jamila to kaddara mutum ya auri mace bai riga ya fara kusantar ta ba sai ya mutu za ta kaba ko ba za ta yi ba za ta kaba. ka fahimta ku za ta yi ta kaba to da haka wancan ma shine za ta yi ta kaba kuma ta kaba za ta yi shine wata hudu da kwana goma arba'ata ashurun wa ashira ka bai da ku a ku yi hakuri kuma ai sai a ci gaba kuma ai bai kamata ba ku yi cin kwan makauniya kuma mun tsaya ne kan hadisin wato Anas dan Malik ko annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam kana la yaqnutu illa idza da'a li qaumin aw da'a ala qaumin ya kasance baya yin alqanut sai fa in yayi addu'ar alheri ga waɗansu ko in yi so yin mummunan addu'a ga waɗansu wato shine addu'ar da ake kira ta nawazil abu ya faru wanda zai sa a yi ta yana daga cikin irin wannan alqanut din idan fari ya faru ko wata kwalara ta sauka ana yawan mace-mace wata annoba ta zo kasa ya halatta ayi alqanut a dukkan salloli guda biyar kun gane ko eh ku gane ba eh. idan wata annoba ta sauka a kasa kwalara ta zo ana ta mace-mace ko fari mai tsanani ko wato ainihin wata dai annoba an san dai mai annoba duk wani abu da zai zo a yi ta yayin sa ya damu mutane wata ja'iha samawiya abinda daga sama ubangiji ya aiko shi ya halatta a rinka yin alkanut dan Allah ya yaye wannan kuma in za a yi wannan alkanut din za a yi shi ne gaba daya a cikin sallolin nan guda biyar kuma za a yi shi ne a raka'a ta karshe bayan an dago daga ruku'i kafin a tafi sujuda wannan shine abin da sunnar annabi ta tabbata farkon katin na saya wanda aka ba fara mai sa wannan da jini aka fara mai sa farkon katin a cikin bayanin da nake yi game da alkanu kake cewa kawai irin wannan nawalin kake banda su ba mu alkanu amma na faɗi ra'ayi ne cikin ra'ayoyin malamai a cikin kitabu tauhid ne ne wannan magana ala kulli halin wannan karkada mu karkada mu karkada mu ba shi zaka saurara ba shi kike magana akwai waɗansu malamai da suke cewa na ja'iha samawiyya abu ya fato daga sama wanda yake daga kamar wannan kallara da sauransu ba za a yi musu ba suna da wannan fahimtar akan wannan waɗansu daga cikin malaman hadisi da malaman tauhid suna da wannan fahimtar sai dai suna ganin za a iya yin ta ne ga waɗansu al'umma musulmi da suke cikin tsanani suka keɓance wannan kaɗai da sauransu akwai kuma waɗanda suka haɗe yanzu a nan gurin ina ba mu gamamman abu iza da ali qaumin ala qaumin kar ku damu akwai hadisan da su biyo baya wanda ba sa cikin nan gurin ba dun na dai su a nan gurin da za ku shiru mu je karshen menene alqanut din tunda yanzu ko rabin alqanut din ba mai wata kun gane ko wannan dai hadisi annabi na yin alqanut idan ya so yin addu'a ga waɗansu ta alkhairi ko kishiyan haka kuma a cikin dukkan salloli guda biyar kuma hadisi ne sahihi yana yi a bayyane na'am wa an sa'ad bin tariq al ajdi radiyallahu anhu qala li abi ya abati innaka qad sallaita خلف rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wa abi bakra wa umar wa usman wa ali afa kanu yaqnutuna fil fajr qala ay bunay muhdath rawahu al-khamsatu illa abu daud an karbo hadisi daga sa'ad ibn tariq al-ashja'i shi sa'ad ibn tariq al-ashja'i kala yace qultu li abi na ce da mahaifina ya wato ya mahaifin nasa shine tariq al-ashja'i kenan innaka kad sallaita khalfa rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam kai ka taba yin sallah a bayan annabi wa abi bakr ka taba yin sallah bayan abubakar wa umara haka bayan umar dan dan khattab wa usman wa ali duk kai sallah bayan waɗannan annabi da halifofin sa hudu abakanu yaqnutuna fil fajr shin sun kasance suna yin alqanutu a sallan asbahi kala sai yace ai bunai yace ya kai dana muhdath ai wannan bid'a ne <laughs> muhdas kagaggen abu ne yin alkanut a sallan asubahi kadai ta kowace safiya yace wannan bid'a ne wannan hadisi da wahul khamsa malaman hadisi guda biyar sun ruwaito shi illa aba dawud din banda abu dawud wato yana nufin imamu nasa'i wato imamu turmizi da ibnu majah da imamu ahmad bin hanbal haka abubakar ibnu abi shayba ya ruwaito hadisin haka al-imamu tahawi hadisi ne kuma sahihi wato abinda wannan hadisi ke nunawa bantar sallan asubahi ita kadai da yin alkanu a cikinta wannan bai tabbata ba daga annabi hadisin da yake madogara a kai shine hadisin baya na anas dan malik wanda yake cewa annabi bai gusi bai na alkanu a sallan asuba har yabar duniya wanda kuma ya tabbata hadisi ne mai hadisi ne zaifi alkanus din da ya tabbata daga annabi yanzu guda ɗaya ne yanzu kafin mu je mu samu na alfajar kafin mu samu kai na alwitr shine alkanut na nawazil idan wata musiba ta sauka ko idan ya nufin yawa waɗansu addu'a to wannan yana yi a cikin dukkan salloli guda biyar na yini baya keɓance asubahi ita kadai kuma na yi a raka'an karshe kamar yadda muka bayyana kuma a raka'an karshe bayan ya dago daga rukui kun gane ko وعن الحسن بن علي رضي الله عنه أنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر الحسن ابن علي الله a gare shi يكي cewa annahu قال ya allamani rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama kalimatin annabi jira da amincin tabbata gare shi ya koyar da ni waɗansu kalmomi aquluhunna fi qunutil wutri wanda zan rinka karanta su a alqanud na wutri an gane ko wato idan ka zo shafa'i da wutri idan ka zo wutri da raka'an karshe to za ka yi alkanut wannan ya tabbata a cikin sunna annabi yana yi ko da yake ba kullum ba ba koyaushe ba wata rana yakan yi sa haka nan ba alkanut wata rana ya yi to idan ya tashi yin alkanut din ga cikin irin abin da annabi ya koyar mai alkanus din ya faɗa Allahumma hadini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma atait wa qini sharra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alayk wa innahu la yadhillu man walayt تباركت ربنا وتعاليت رواه الخمسة وزاد الطبراني والبيهقي ولا يعز من آديت زاد النسائي من وجه آخر في آخره وصلى الله على على النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ وصلى الله تعالى على النبي to wannan imma kuma warkaswa daga azaba warkaswa daga fadawa cikin fushinka wa tawallani fi man tawallait ka jibanci nauyina cikin waɗanda kake jibantar nauyinsu wa barik li fi ma atait ka sanya min albarka cikin duk abin da ka bani ko na dukiya ko na yaya ko ma menene ka bani cikin kyautar duniyar samun albarka ciki wa kini sharra ma qadaita ka kiyaye ni daga sharrin abin da ka hukunta zai faru a duniya fa innaka taqdi wa la yuqda alayka kai ne mai zartar da hukunci amma ba a zartar da hukunci akan ka wa innahu la yadhillu man walaita lalle duk wanda ka jibinci nauyinsa ba zai taba kaskanta ba wala ya'izzu man adaita duk wanda kai gaba da shi ko kai fito na fito da shi ba zai taba samun daukaka ba tabarakta rabbana albarkatunka sun yawaita ya ubangijinmu wa ta'alaita kuma lalle ka girmama girman ka ya bunkasa to wannan shine ɗaiɗai kuma anoni na gurguje da cikin wannan wannan alqanut mutum wannan mutum zai karanta shi yayin da yazo alqanut na cikin wutri kun bayin da kyau idan mutum yazo sallan shafa'i da wutri a wuturi din zai karanta wannan to bambancin wancan alqanutun na dazu da wannan wancan ana yin sa bayan ruku'i amma alqanut ko na cikin wuturi ana yin sa ne kafin ruku'i shine abin da yake tabbatacce duk malaman da suka ce a iya yin sa bayan ruku'i sun yi kiyasin shi ne akan wancan kun fahimta ko kiyasin sa kawai suka yi amma ba nasu ne nuna haka ba eh wa bi riwayatin sahihatin libn khuzaimah bi ziyadati la man jaminka illa ilayka akwai wata riwaya tabbatacciya wanda malam bai kawo ta anan gurin ba bayan ya ce tabarakta rabbana wa ta'alaita sai kuma ya kara cewa la man jaminka illa ilayka la man jaminka illa ilayka ba wata mafaka da za a guje maka illa ilayka sai dai a koma zuwa gare ka an fahimta ko wato in kana jin tsoron Allah to sai ka koma gare shi dan ba inda zaka je ka guje masa kuma me kace malam Eh. wannan kari da ake cikin sallar alkanut wa cikin wato addu'o'i na alkanut sauran kalmomi da ake karawa da yawan su ba su tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam banda wannan akwai kuma wani daban wanda zamu karanto shi nan gaba cikin waɗanda suka inganta banda su ba wanda ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam sauran ijtihadi ne na malamai suka kara kalmomi waɗanda suna ganin ja'izanci tun da sallah wuri ne na addu'a in ka roki wani abu matakar abin alkhairi ne shikenan babu komai waɗansu suna ganin mafi kyau ka takaita daidai kalmomin da annabi ya takaita kar ka kara wani abokai dan duk abin da zaka roka ka wuce nan ne abin da duk zaka shigar na addu'ar ka zai fita daga kashe wannan kalmomin wadansu kalmomi ne mujmal mujmala a dunkule ma'anonin su suna fashe da yawa in za a fasa ma'anar su tana da fadi matuƙa kwarai da gaske ba na ce ku yi haƙuri ba babu da haƙuri ne a yi babu da hakuri ba na tabbaya hakuri ba za mu karanta daga wani littafi wani bai haka yana ibn abbas daga abdullahi dan abbas kala ya yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yu'allimuna du'a'an nad'u bihi fil qunut min salati subh annabi ya kasance yana koyar da mu wata addu'a da muke yin amfani da ita a alqanut na sallan asubahi saura da me sai ce wa fi sanadihi da'fun wanda hadisin a cikin sanadin sa akwai zaifanci ma'ana bai inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba malaman hadisi sukan kawo babi sai su kawo hadisai gaba ɗaya da suka shafi wannan babin su kawo sahihi da wanda ba sahihi ba da gangan suke kawo wanda ba sahihi ba dan su yi bayani akan sa dan ya dan ya to izina cewa ko da kaga magana kaza an ce kaza to ga madogaran hadisin ba sahihi bane ba an gane ko to dan saboda haka wannan shine abin da yake tabbatacce daga annabi sallallahu alaihi wasallam amma yanzu zamu karanto kaɗan daga cikin wani hadisan za su ƙara fayyace mana wato ma'anar abin filla filla dake dake kamar yadda muka faɗa tun a baya alqanut da malam Dawud ke magana akai na nazila shine nan gurin a cikin littafin sifatu salatin nabi Sheikh Al-Albani ya ce alqanut fi salawatil khamsi lin nazilati yin alqanut a cikin dukkan salloli guda biyar linnazilati dan wata musiba da ta sauka a iya yi ko ba za a yi ba sai ya ta kawo hadisai wa kana sallallahu alaihi wa sallama idza arada an uwa ala ahadin aw yada uli ahadin qanata fi rak'ati al-akhirati ba'da rukui annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance idan yana son yayi addu'a ta mugunyar addu'a ga kafirai ko kyakkyawar addu'a ga musulmai kanata fi rak'ati al-akhirati yana yin al-qanut a cikin raka'an karshe ba'adar ruku'i yaushe bayan ya dago daga ruku'i idza qala sami Allahu liman hamida bayan ya ce sami Allahu liman hamida rabbana lakal hamdu sai ya karanta wannan alqanus wannan hadisi imamu al-Bukhari da imamu Ahmad bin Hanbal sun ruwaito shi wa kana yajharu bi du'a'ihi ina tambayar da zuwa nake ta za a bayyane ko a sirrance wa kana yajharu bi du'a'ihi annabi ya kasance yana bayyanar da wannan alqanus din a sarari aji wannan riwayan kuma ita ma Imam Bukhari ya ruwaito haka Imam Ahmad bin Hanbali wa yarfa'u yadayhi bugu da kari kuma yana daga hannu a lokacin da yake karanta wannan alqanut din wannan riwaya kuma Imam Ahmad bin Hanbal da Imam Tabarani suka ruwaito da sanadi sahihi wa yu'minu man khalfahu kuma waɗanda ke bayansa suna ta cewa amin amin amin lokacin da duk yake addu'a din ita kuma wannan riwayan imamu abu dawud da imamu al-hakim an-naisaburi duk sun ruwaito kuma riwaya ce ingantacciya yanzu karkashin wannan ana yin addu'a lin nazilati kun fahimta ko idan wata musiba ta sauka ko idan annabi ya so ya addu'ar alkhairi ga waɗansu musulmi da suke wani yanki na duniya yan uwan musulmi da suke Albania yan uwan musulmi da suke Philippines da suke waɗansu cikin matsaloli na rayuwa mu musu addu'a a cikin alkanu a cikin dukkan salloli guda biyar ya halatta kuma za mu yi alkanu su nan ne bayan an dago da garkoyi haka ne ko bayan an dago da garkoyi kuma liman zai yi karatun alkanut din a bayyane kuma ma mu a bayan su ce amin duk gashi hadisan annabi sun tabbatar da wannan amma waɗansu malamai kamar yadda na faɗa sai suka kebance suka ce banda wato linnazila suka ce ba za a yi ba saboda waɗansu dalilai nasu wannan kuma shi kuma saboda waɗannan hadisai suka tabbatar ga annabi shi kuma yace za a yi saboda haka ko da wani lokaci idan malamai sun yi maganganu guda biyu wani lokaci ka kawo dalilan waɗannan wani lokaci ka kawo na waɗannan wani lokaci ka yi magana akan su gaba ɗaya abu dai wanda yake tabbatacce galibin ahlul hadis a su suka tafi shine ana iya yin alkanu a cikin dukkan nazila amma maganar ba za a yi ba kan nazila galibin waɗanda ka taba kan haka malaman mazhabar imam ahmad bin hanbal imam ahlus sunna wal jamaa da haka sai muhammad salih al-saimin ya matsa lamba akan ta cewa lalle ba za a yi akan kowace nazila ba an bai wannan da kyau ina zuwa ai ban karasa ba wa kana yaqnutu fi al-khams kulliha yana yin ne a cikin dukkan salloli guda biyar wannan riwayan Abu Dawud kenan da Daru Qutni lakinnahu kana la yaqnutu fiha illa idza da'a li aw da'a ala qaumin fa rubbama qala daga cikin irin abubuwan da annabi ya rinka faɗa yana cewa Allahumma anjil walid bin al-walid wa salma bin hisham wa iyash ko ayyash ibn abi rabi'a Allahumma shdud wata'ataka ala mudar waj'alha sinina kasini yusuf Allahumma al'an li hayyat wa ri'lan wa zakwan wa wa rasulahu cikin irin abin da annabi rinka faɗa ثم كان يقول إذا فرغ من القنوت idan ya kammala القنوت din sai yace ce Allahu Akbar fa yasjudu sannan sai ya tafi sujuda an gane ko to wannan alqanut kashi na farko kenan alqanut kashi na biyu kuma na wutri fa kana yaqnutu fi raka'a bi raka'atil wutri ahyanan yakan yi alqanut a cikin raka'a ta wutri waɗansu lokuta ba kullum ba kenan wa yaj'aluhu qabla rukui ina tambayar ka ta tsazo wa yaj'aluhu qabla rukui idan ya tashin alqanut din kuma zai yi shi ne kafin ruku'i inda a cikin wutri ne wannan shine riwayan Abubakar ibn Abu Shayba da kuma Abu Dawud da Imam nisa'i a cikin littafin sa As-Sunanul Kubra haka Imam Ahmad a cikin Musnad haka Imam Tabarani haka Imam Al-Baihaqi haka Ibn Asakir bi sanadin sahihin haka Ibn Manda a cikin Kitabut Tauhid din sa dukkanin su sun tabbatar da wannan riwaya ta cewa idan annabi zai yi alqanut a cikin sallan mutri ko a cikin raka'an mutri yana yi ne yaushe kafin ruku'i la ba'da ruku'i an fahimta ku to kaga shine sa tambayar ka ta dasu to da haka waɗannan sune abin da yake ya tabbata cikin wutir yanzu kenan alkanoti gidi nawa muke da shi biyu imma alkanoti inda nazila imma kuma alkanoti na me na wutir wannan su kadai tabbatattun alkanoti daga annabi sallallahu alaihi wasallam wa alaikum salam malam ta magana kan yanda

bayani idan zai yi addu'a ala kauli eh kaga akwai ah, bayanin da Sheikh Abdul Wahab ya kawo tunda ka tafi cewa idan annabi da yake yi alkanu ala kaulin hmm. sai ya zama to sai Allah ya ce masa dai sanaka min amri shay hmm. sannan kuma daga cikin dalilan da masu yin wanda suke cewa kar ayi alkanu ala najila sukan kawo cewa misali yanzu kaman annoba ta balara hmm. annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa shi mutuwa ta kan annoba shahada ce ga al'ummarsa hmm. to idan ya zama to da shahada ce idan mutum ya yi kamar ya tura wannan matsayin wannan shahada kenan ko kuma ya to mana wannan bayanai guda biyu sai a wani wajen wani tambaya sai mai kyau cewa idan eh, annabi ya ba da labarin idan annoba ta zo ta faɗo wa al'umma wanda suka mutu a cikin shahada suka yi wannan hadisi ingantacce daga annabi yace da can annoba azaba ce amma daga baya rahama ce ubangiji ke zabar wanda ya so to idan aka ce ayal kanut dan Allah dauke ta kuma shin kamar ba a ture wannan abin nan din ba abinda mutum idan mutum ya ce maka wannan sai ka ce da ce a cikin alkanut me ake yi addu'a addu'a me ce shine abin da zai ce maka addu'a ibada ce <laughs> lokacin da kai ibada sai zama laifi aha kuma addu'a din nan kana yi a matsayin ibada ko da ba an sa maka ba domin cikin waɗanda annabi ya alkanut a kansu ya la'ance su daga baya sun musulunta addu'ar annabi an karba kenan da an karba addu'ar da ya musu ta alkanut da za su musulunta da za su tabe ne har abadan abada su shiga wuta kama fahimta ku to da haka ita addu'a ibada ce mai cin gashin kanta da haka Allah ke cewa da annabi kai istighfari bayan ya ce ya yafi masa li yaghfir laka ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhara wa yutimmu ni'matahu alayka wa yahdika siratan mustaqima duk abinda annabi an yafe masa amma tare da haka sai ce fa'alam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbika wani zunubi yake da shi ba an yafe masa ashe ibada ce kun fahimta da kyau ibada ce kuma idan kai wannan addu'a din duk wanda Allah ya kaddara zai mutu a wannan ya shahada addu'ar ka ba ta hana ya mutu idan ka alƙalu dole sai ya mutu menene hikimin kawo ijtihadin sa kenan Sheikh Muhammad bin Abdullah ijtihadin sa kenan ina jin lokacin da muke magana karatun kitabut tauhid idan dai kun saurara mun karanta wajen to wato abinda Imam Malik ibn Anas ke faɗa yake cewa ba duk abin da ka sani kake faɗa ba kowane irin abu kana bashi lokacin sa yanzu idan ka zo kan mas'ala daya kace duk abin da ka taba sani a mas'alan sai ka faɗa sai kullum mu tsaya kan hadisi da rike zamu kare amma sai ka faɗi kawunan alƙaluma na magana sai a wuce gaba wata rana sai wani ya tambayo sai zunguro to sai ji sauran wata rana sai wani ya ƙara zungurowa sai ji sauran to haka al'amura suke tafiya a wancan munasaban kitabut tauhid ne yawanci abin da aka fi matsawa a kai ba wato fada da magana ta fikihu batun da magana ta tauhidi ce kullum ko da hadisi ya zo da yake dauke da sako na fikihu muna kokarin ya zame mu fayyace abin da littafin tauhid din kar mu fita daga doron tauhidi mu koma fikihu to haka idan mun zo kan masail fikihiyya haka zamu matsa nan ba zamu fita daga can gurin ba sai dai abin da dangantakar magana dole ta kawo shi sai an faɗi ina fatan ka fahimta wa alaikum assalam dangane da batun dai wannan aya din da bangaren tambayar sa hmm. malam na kan ga kaman maza akwai maza mazhaba guda ma kaman mazhabin Imam Ahmad eh ba ka fa kai gaba ɗaya ma ba za a yi alƙalin ba kuma sai idan suka yi sabani malamai suka yi sabani ba wanda aka wajabta maka cewa dole sai ka buwa ne sai ka tafi akan hasken dalili wane ne fi karfin dalili shine kawai magana kowa zai iya ijtihadi cikin malaman nan kowanne mujtahidi ne in ya dace da daidai na da lada biyu in ya kuskure na da lada daya yayin da ka zo kai na baya sai ka kalli dalilin kowa duk wanda kake ganin dalilin sa yarin jaya ya fi karfi sai ka bi wannan shine magana ko da ɗalibai imam malik su duka su sallama masa kan duk abin da ya bar fatawa bai so dama fatawan ibn al-qasim sun saba malik eh, yanzu a cikin mazhabar malikiya musamman ta mutaakhirun kashi uku cikin hudu na mazhabar kusan fatawan ibn al-qasim ne ba na imam malik din bane ba amma yaushe zaka gane wannan bincike ne zai nuna maka wannan daga cikin littattafan da za su taimaka maka ka gane wannan ka samu dahir din bayanai kaga littafin az-zakhira na shahabuddin al-qarafi juz'i goma sha ne akan mazhabin malikiya ne a cikin kitab idan na ce qala fil kitab nayi shiru ina nufin mudawwana kenan yace kitab kai ka ce qur'ani qala fil kitab <laughs> yace ina nufin mudawwana kenan idan na ce kaza ina nufin kaza kenan zai kawo magana imam malik ya kawo magana shafi'i yace dan shafi'i yayi karatu wajen malik ya kawo wannan ya kawo wannan ya kawo dalilin mana yanzu idan muka zo mu muna magana akan abin da ke warware alwala guda nawa ne ahadasun da me da asbab to ahadasun din nan sune me albaul da alghaiz da me nan da me da almazi da me alwali da me kuma ne sun kare to asbab fa annau mustaqilu da waye da waye da ka karasa to idan ka koma cikin zakhira sai ce ma abin da ke warware alwala guda 25 ne kuma a malikiya yake guda 25 kuma a malikiya kuma ya gajere su daya bayan daya har sai ya kai maka su karfi kaga kenan ashe har yanzu kan muka gani wato ashe san yana baya kenan <laughs> mun ga kansa amma san yana baya saboda haka mas'aloli dai irin wannan hankali ake bin su kullum mai tsarokon Allah ya fahimtar da mu menene daidai mu yi aiki da shi wannan shine riban ilimi ka gane abin da yake daidai kai aiki da shi kuma har kullun ka gane daidai to kuma ba dabaran ka bace ba gaman ka tarne daga Allah subhanahu wataala amma ba dabaran ka bace ba kuma idan ka ga dan uwanka bai gane daidai ba ba dolancin sa bane ba sai kai masa addu'a shi ma Allah fahimtar da shi daidai kuma har kullun ka tafi kan wani abu da a wani littafi da ka dogara da shi sai daga baya kaga wani magana da ta fi shi karfi adalci shine sai ka bi wannan magana mai karfin kuma adalci shine wancan littafin karfin muna na masa magana ka faɗi magana magana ya wannan ai ba da dalili ai wani ba da yace kaza ba da dalili kaza wannan duk bai dace ba an fahimta ko Allah shi mai gaban kasa cewa me eh eh lokacin da muka samu gwagwarmaya in kai da rashin sa'a baka dace da littafin za ka kama hujja da shi ba eh. yanzu za ka ce malami a wajen karatu ne kawai da sai nan kuma sai yi kokarin yadda za a yi da kai eh. a nan da kai dace ainihin da gaskiyan an samu wata matsalar da ta rusa mana wani ko kuma wata fatawa wani ta rusa wani abin da wayan ta mutane suke da shi a rubuta wani littafi eh. mu ma mu samu wannan littafin sai da za ka yi magana a kai wannan shawara ce mai kyau matsala ta shine ina da zafi wajen aron littafi abin da ya faru shine san bine matilla ba wai alfahari ba ta san bine matilla yana daga cikin abin da na matsa da shi a zamana da na Saudiya shekara hudu da wani abu duk abin da na samu kusan kashi biyu bisa uku a littafi yake tafiya ko me na samu to wannan yasa da dama daga cikin littattafai mutum ya samu sa can wanda anan ko an baka kuɗin ba za ka iya sayan su ba yanzu misali majmu'ul fatawa na ibn taymiya juz'i 37 kwanaki da aka kawo shi Kano a kasuwar kurmi ana sayar da shi naira dubu goma sha biyar to inda na bari sai na zo na saya ya za a yi kenan to kaga irin wannan idan ka ba mutum littafi daya daga cikin wannan balam guda 37 idan je batar maka da shi yanzu wannan ya zama maka kaya sauran ba yadda za a yi ka ji daɗin littafi in ba wannan guda ɗaya din to wannan ta sa ba kowa zan baiwa aran littafi ba sai wanda yake lalle na yadda cewa ya da sakaci amma a shirye nake ni kai na wannan taimako na ne ai mu rinka muzakara tare da ku na iya ba mutum aran littafi zai leko wani abin da ni na karanta kila ban fahimta ba duk wannan na iya faruwa da izinin Allah ta'ala wannan shawara ta ka za a duba yadda za a fara aiki da ita bisa ga tsari duk da cewa a yanzu din nan labarari na kusa a Kano take sai da hankali a hankali waɗanda suke sun shafi karatu suka mana nan gurin sa rinka dawowa nan gurin a hankali a hankali saboda murka amfana da su gaba daya insha Allah ta'ala وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سجد احدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه an karbo hadisi daga Abu Huraira Allah shi kare da a gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza sajada ahadukum idan ɗayan ku ya tashi yin sujada fala yabruk kama yabrukul ba'iru kar ya duka irin yadda raƙumi yake dukawa wani ya za a yadaihi kabla rukubatayhi lalle ya daura hannayensa ƙasa kafin gwiwoyinsa yayi ko akhrajahu salatu malama hadisi guda uku sun riga sun ruwaito shi ibn hajar yace wa huwa aqwa min hadisi wa ibn hujr wannan hadisin shi yafi karfi sama da hadisin wa ibn hujr wanne ne hadisin wa ibn hujr gashi nan yana tafiya shi wa ibn hudri ce ra'aytu an nabiy sallallahu alaihi wa sallam naga annabi tsira da aminci su tabbata gare shi idza sajada wada'a rukbatayhi qabla yadayhi yace idan annabi tashi yin sujada yakan dora gwiwoyinsa kasa kafin hannayensa akhrajahu al-arba'atu yace malaman hadisi hudu sun ruwaito Abu Dawud Tirmidhi da Sahih ibn Ibn Majah sai yace fa inna lil awwali shahidan hadisin farko banda wannan din hadisin Abu Hurairah kenan shi yana da hadisin da yake masa shaida min hadisi bin Umar daga riwayan Abdullahi dan Umar radiyallahu ta'ala anhu sahaha ibn Kuzaima ibn Kuzaima ya inganta shi wa zakarahu al-Bukhari mu'allaqan ya kawo shi a matsayin hadisi mu'allaq mawqufan kuma ya danganta shi zuwa ga Ibn Umar bai ce annabi ya ba da haka dai hadisin Abu Hurairah shine ingantacce wannan hadisi na Wa'il ibn Hujr da'ifi ne abin da yake tabbatacce idan idan ka zo yin sujada zaka fara kai hannayenka sannan gwiwoyinka ba gwiwoyi ake fara kaiwa ba hannu ake fara kaiwa sannan gwiwoyi wannan shine tabbatacce daga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi da yace akai gwiwa kafin hannu hadisi ne wanda yake da'ifi wancan kuma hadisi ne sahihi ga shaida daga hadisin Abdullahi dan Umar wanda Bukhari ya ruwaito shi Abdullahi dan Umar sai duk lokacin da yazo yin sujada abin da yake kenan ai a fara kai hannu wato dan goyen bayan wancan hadisi na Abu Hurairah a karwa kallon hmm. idan mutum ya fara kai Allah ya kafin duwi Ah. ai mun buga misali jiya ne ko shekaran jiya ko muka ce annabi ya ce kar mutum ya duka yadda rakumi ke duka idan rakumi zai fara kaiwa mai wata gwiwa wata gaba yake fara kaiwa kasa gwiwa gwiwoyinsa yake gurfana da suwaka. haka ta annabi ya ce kar kai haka wato kai ne za ka fara kaiwa kenan annu ka fara kaiwa wannan matsala ba wai so ba sabuwa ba ta zo ba matsala ce tsohuwa sai ibnu taymiya sai ibnu al-qayyim duk sun tafi akan gwiwa ake fara kaiwa musamman wanda ya fa ba kamar ibnu ibnu al-qayyim a cikin littafin zadul ma'ad fi hadi qari ibad shi yana ganin cewa abinda ake fara kaiwa shine wato anishin gwiwa kafin hannu shi a fahimtar sa kenan amma shi hadin sa kenan gashi malamai sun saba masa na'am eh hadisi mu'allaq shine hadisin da aka kawo shi ba tare da sanadi ba ka'idar hadisi mu'allaq a wurin malaman hadisi hadisin da a farkon sanadin an shafe rawi daya imma tun daga farko har karshe ko a farko an shafe daya zuwa biyu ya zanto dai shafewa da aka samu cikin hadisin ta fara daga farkon sanadi imamu bukhari na da malamansa kamar su abul yaman kamar su musaddad da sauransu a ya ce haddasuna musaddad an gane ku sai ya kawo malamin musaddad ya cire musaddad din ya zama mu'allaq kenan haka idan imam al-bukhari ya kawo hadisi ya ce qala rasulullahi ba tare da sanadi ba haka hadisi ya zama mu'allaq kenan ne imam ne yake cewa ma awwalul isnadi minhu yutlaqu walau ila akhirihi mu'allaq wato abinda a farkon sanadi aka shafe mutum daya ko da har zuwa karshe ne shine mu'allaq wa bil hadisi za kathirun fallazi ata bihi bi sigatil jami'i khuzi sihhatahu anil mudafi anhu wa ghayruhu da'if wa la tuhinhu yace shi hadisi mu'allaf yana da yawa a cikin sahih bukhari amma sai dai kashi biyu ne imma dai imam bukhari ya kawo shi bi sigatil jazmi da siga wadda ke nuna tabbat yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anna rasulullahi qala kaza in ma kuma ya kawo shi bi sigati tamridi wato siga da ke nuna rashin tabbas ya ce ruwiya an ruwaito annabi ya ce kaza kila an ce wai annabi ya ce kaza hujiya an hikaito wai annabi ya ce kaza to wannan ita ce sigati tamridi a wajen malaman hadisi siga ta rashin tabbas wajen bada labari abin da kace kila wato kila wa kala kenan ba tabbas to duk hadisi mu'allaq da imamul bukhari ya kawo shi bi sigatil jazmi da siga ta tabbat yace qala rasulullahi kaza to wannan khuzai sihhatahu an al mudafi an qa'ida ne sahihi ne a wurin imam al-bukhari ka fahimta da kyau wa ghayrahu ne kawo ba da sigatul jazmi ba bi sigatul tamridi da'if to ya zama hadisi da'ifi amma wala tuhinhu bai zama da da'ifun shadid ba da'af wato gairu shadid kenan wannan shine abin da imam suyuti ya tabbata cikin alfiyati suyuti fi mustalah al-hadith wanda na karanta muku baitocin su eh ban gane ba kamar ya wajen dagowa to wajen mikiya daga sujuda ya danganci ina zaka ba ga bane ba idan zaka tafi a ta uku ne ko zaka tafi a ta biyu kaga an halatta maka zurfatul istiraha ko wanda ai zaka dago sai ka zauna sannan sai ka tashi wajen tashi annabi na dogara ne da hannayensa guda biyu ya dunkule su ya dogara a kansu haka ya miƙe sallallahu alaihi wasallam abin da ake kira al'ajinu hannayensa guda biyu zai dunkule su haka ya ɗora su haka ya dogara a kansu ya yunkura ya tashi ka fahimta ne eh tunda da'ifin ne gairu shadid duk da'ifin da zan eh, da'ifancin sa bai tsanni ba to ana kafa hujja da shi za ta qawwa bil mutaba'ati wa shawahid idan ya samu mutaba'ati da shawahid suna ya kuma shawarin buhari ne bai eh kuma wani waya ta ma eh ta yi a wurinsa shi bai cika sharadinsa ba eh. shi imam al-bukhari a cikin sahih bukhari fa kaida ce yabi daban wanda bai bita cikin sauran littattafansa ba ba wai ko na hadisi da ya inganta ya kawo ba ko ya inganta sai an cika sharadinsa shi akwai sharadda da ya ginda ya masu tsanani wajen ruwayan hadisi duk hadisin da ya kauce wa wannan to ba dai cikin sahihi ba ya ya kawo shi cikin adabul mufrad ya kawo shi cikin juzul qira'a khalfal imam ya kawo shi cikin at-tarikh al-kabir ko at tabir ko al-awsat da sauran littafan sa amma dai ba zai kawo shi cikin sahihi ba eh eh idan za a yi kira shi a sai dai za a aiki ba ne wannan wannan ba ma da'if bane dai ya kawo shi bi sigatul jazmi mun kuma ce duk hadisin mu'allaf din da ya kawo da sigatul jazmi ko zai sihata sahihi ne an gane ko radiyallahu anhu ma anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kana idza qa'ada lit-tashahhudi yace annabi ya kasance idan ya zauna domin yin tahiyya wada yadahu al-yusra ala wada yadahu al-yusra ala sai ya daura hannunsa na dama akan wato gwiwarsa ta dama a gwiwar hannunsa na hagu akan gwiwarsa ta hagu wal yumna alal yumna ya daura hannun dama kuma akan gwiwa ta dama wa aqada salasan wa khamsina sai ya kulla talatin da biyar wani kirgi ne a wajen larabawa tun da lokacin ba karatu ba rubutu sai ya kulla talatin da biyar ya ne talatin da biyar eh, sai ya kulle talatin da biyar yadda suke kulla talatin da biyar shine haka idan mutum ya maka haka wato talatin da biyar kenan wato sai annabi ya haka kenan ya tsora akan gwiwarsa wajen karatun tafiya wannan dan ya na mike wannan na haka ya kulle nawa kenan talatin da biyar wa aqada salasan wa salatina wa ashara bi isbihi sababa sai ya nuni da dan yatsun sa manuniya din nan an gane ku rawahu muslim wannan imamu muslim ya rawaito wa fi riwayatin lahu a wata riwaya ta imamu bukhari wanda ba wannan ba ta imamu muslim kai wanda ba wannan ba qabada asab wa qabada asabi'ahu kullaha sai ya kame yatsunsa gaba dayan su wa ashara billati talil ibham sai ya nuni da wanda take bi ma babban dan yatsa al ibham shine wannan wannan kuma asbaba wannan al-wusfa wannan al binsa wannan al khisa al-ibham wato idan ya kame yatsun ka gaba daya ya dinkule su haka sai ya nuni da wannan allati talil ibham kenan eh akan gura akan cinye ma ya tabbata shi ma akwai rawayoyin da suke tabbatar da haka eh zai karkata dan yatsa ko da yake a nan gurin bai faɗa ba amma bari mu karanto mana daga wani wajen muji annabi sallallahu alaihi wasallam yana kada dan yatsansa nan gurin malai yace tarikul isba'i fi tashahhud karkada dan yatsa a cikin karatun tahiyya wa kana sallallahu alaihi wa sallam yabsutu kaffahu al-yusra annabi ya kasance yana shimfida tafin sa na hagu ala rukubatihi al-yusra akan gwiwar tasa ta hagu wa yaqbidu asabi akaffihi al-yumna sai ya kame yatsun hannunsa na dama kullu ha dukkanin su wa yushiru bi isbu'ihi allati tal al-ibham sai ya isara da babban dan yatsa wanda yake bi wato manuniya wanda yake bi wanda yake biyan babban dan yatsa ila al-qiblati ya nuna ya dinga kallon al-qibla wa yarmi bi basarihi ilaiha kuma shi yana kallon dan yatsa sallallahu alaihi wasallam kun bayyana da kyau wato zai jinke waɗannan yatsun ya haka wannan ya nuni da shi ya rinka kallon alkibla wannan wata sifa ce ko ba karkada ba lokacin kai haka yayi kuma lokacin da annabi ya haka dan yatsa wato idan sana kallon dan yatsa wa kana idza ashara bi isbu'ihi wa da ibhamahu tahta isbu'ihi alwusta ya kasance idan zai yi nuni da dan yatsan sa to babban dan yatsa sai ya dora shi akan dan yatsan tsakiya sai ya haka kenan haka kenan wato wani lokacin haka wani lokacin kuma haka wannan suna dunkule babban dan yatsa yana kan wannan wannan kuma ya miƙe shaka kun bayyana da kyau wa taratan yuhalliqu bihima halqatan wani lokacin sai yayi zobe ko yayi kawanya tsakanin wannan babban dan yatsan da dan yatsan tsakiya ya haka da su kenan wannan suna rike haka wannan kuma yayi haka kuma dan yatsa hannu ne ya miƙar da shi wato kaga haka menene kenan ya ya halaka da shi kenan yuhalliku bihi kenan ya mayar da shi kawanya ko zobe ko da kewayen abu waɗannan kuma suna daura haka manuniya kuma ya hagar ita wani lokacin haka annabi yake yi wa kana rafa isbahu yuharrikuha yadru biha wa kana rafa isbahu yuharrikuha yadru biha wani lokacin annabi idan ya daga dan yatsansa kuma haka wato yuharrikuha yana motsa ta to wannan shi ne malamai suka yi sabani dama da hagu ko kasa da sama yuharrikuha annabi yana motsa wannan dan yatsa din yad'u biha yana yin addu'a da ita abin nufi baya dainawa har sai ya kammala dukkan addu'o'insa da yake yi bayan tahiyya din nan bayan salatin annabi din nan karshen abin da zai sallama sannan zai mai da hannun sai da yake ya rike yan yatsun sai mai da su yadda suke kuma wa yaqulu annabi na cewa lahiya ashaddu ala shaytan min al-hadidi wato wannan dan yatsa lokacin da mutum ke tahiya yana karkada ta ta fi tsanani a wurin shi dan sama ka dauki sama da ka dauki guduma ta karfe yani as-sababa yana nufin wannan dan yatsan manuniya wa kan sallallahu alaihi wasallam ya faru zalika fi da jami'an annabi yana yin haka a cikin dukkanin tahiya ne wa ra'a rajulan yad'u bi isbu'aihi ya ga wani mutum yana yana yana karatun tahiya yana motsa in yatsa guda biyu wato sai sa in yatsa guda biyu haka kamar haka kina guda biyu sai annabi ce da shi ashid ashid mayar da ita daya mayar da ita daya wa ashara bi sababa ya nuna masa ce haka zakai da daya zakai sai mutumin ya tankarar da wannan din sai mayar da ita daya kun fahimta da kyau yanzu dai mun fahimci lokacin da kai zama na tahiya hannunka na hagu yana kan gwiwar hagu ka kar da yatsunka hannunka na dama kuma yana kan gwiwar dama to shi a wannan lokaci ko dai ya kasance babban dan yatsa da dan yatsan tsakiya ka daure ta haka waɗannan suna makale ko wannan kuma ka miƙe shi ko ya kasance ka jinke su duka guda kun babban dan yatsa ka ɗora akan dan yatsa tsakiya kuma ka miƙe wannan kuma ko ya kasance shi wannan dan yatsa manoniya kawai ka yi nuni da shi baka motsa shi ko ya kasance ka yi nuni da shi kana motsa shi in kana motsa shi kuma zaka rinka yin sama da kasa ne haka da shi su malaman suka ce zaka yi dama da hagu ne da shi duk wanda kai cikin waɗannan cigogi da muka ambata ya tabbata kuma zaka yi shi a dukkan tahiya a tahiyan farko da tahiya ta ƙarshe an bai sanin da ke ko wannan baya cikin sunna an gane ko wanda idan sun kammala ya sai su daga hannayen su a ah, wannan baya cikin sunna yana daga cikin abin da wato sai su daga hannayen su haka sannan su mai da su kan ciye su haka wannan baya cikin sunna yana daga cikin abin da annabi ya gani ya faɗakar da sahabbai cewa ya nake ganin kuna daga hannayenku a cikin sallah kamar yadda kangararren doki yake daga jelarsa sallallahu alaihi wasallam yace ku daina eh ina ga sai mu dakata nan ko abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah shi ya fi mana gobe sai mu dora inda muka tsaya insha Allah Assalamu alaikum kai hakuri mu karanta waɗanda suke da ta kuma ai hakuri a jiya idan ba kuma ta ba cikin karatun da muka yi wajen addu'ar wato da muka ci annabi na yawan karantawa a cikin rukuyi subhanaka allahumma bihamdik ha abin nan kai wanda annabi ke yawan karantawa cikin rukuyi da sujada subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik magana kan kalin rabbana ko rikin rabbana nan gurin mun karanta rabbana ce inda na gani a cikin bukhari ruwayoyi akwai wanda babu rabbana ciki muka ci a binciko ko da zo wani bawan Allah ya ce ya binciko ya samu cikin bukari akwai wannan rabbana din wannan na faɗa ne dan saboda da lokacin an dauke wutar lantarki kila masu kasir ba su dauka ba ma'ana dai akan samu ruwayoyi wani lokaci a nan ka gada kari wani lokacin a can ka wabu kari kamar yadda yanzu na buga mana misali da Allahumma rabbana wa lakal hamd ko Allahumma rabbana lakal hamd ba tare da wawan ba ko rabbana ba tare da Allahumma din ba da sauransu Allah shi ne da mu zuwa ga abin da yake shi ne da wannan yake cewa a cikin karatu kai bayanin cewa mai farilla zai iya bin mai nafila sallah gashi kuma hadisin annabi na cewa la taftalifu ala imamikum wato kar ku saba wa limamin ku to me ake nufi da kar ku saba wa limamin ku idan muka sallama da cewa hadisi ya inganta to sai mu sai mu zo mu ce me ake nufi da wannan la taftalifu ala imamikum ba a nufin cewa la takhtalifu ala imamikum fil niyya wanda su suna kafa hujja da wannan hadisin cewa kar ku saba liman wajen me niyya da haka dole kai irin sallar da shi zai wanda wannan ina jin dalilan da muka kawo jiya su isu su dakar na cewa mai farilla na ibn mai nafila kamar yadda mai nafila zai iya bin mai farilla kuma abinda alqadi abubakar ibn al-arabi al-maliki ke cewa akwai tanaqudi kwarai da gaske idan muka ce mai farilla ba zai bi mai nafila ba ko muka zo muka ce shi mai nafila din ya halatta bi mai farilla yace mun yi tufka da walwala yace domin dalilin da muke bayarwa cewa kada mai farilla ya bi mai nafila dalili ne na cewa dan sallar su ba iri ɗaya bace ba kowa niyyarsa daban to idan haka ne idan ne shi ma mai nafilan zai bi mai farilla ainihin ma sallar ba iri ɗaya bace kowa niyyarsa daban ina ba da kun fahimta kuma kai da kanka daga ƙarshe sai ka kawo hadisin amru bin Salima wannan ke wannan shine babbar hujja da cikin Bukhari da Muslim hadisin amru bin Salima yaro ne dan shekara da ko bakwai. kabilarsa suka zo suka musulunta gaban annabi annabi ya yi musu nasiha ya ce ku koma gida in kun koma wanda zai muku limancin sallah wanda ya fi ku haddan qur'ani yace aka duba duk kawai mu ba wanda ya fi ni yawan haddan qur'ani kuma ni ne yaro dan shekara shida ko bakwai sai suka rada ni in zama ni ne limamin kuma salawat yace har ina sallah wani lokaci ma riga ta ba ta da tsawo idan na yi ruku'i ko sujada sai a ringa ganin al'aurata daga baya sai wata mace ta ce ku tsoron Allah ku rufe mana al'auran limamin yace sai ka yi karo karo aka hada mun kuɗi aka sai mun wata riga doguwa yace wallahi ba abin da nake farin ciki da ita irin wannan rigar da aka sai mun dan irin kawo mutane limanci hadisin yana cikin bukhari da cikin muslim sahabbai suka yi wannan da annabi ya ce li umman nas aqra'uhum li kitabillah suka duba cewa ba wanda ya dace Qur'ani irin sa gashi yaro kuma dan shekara 6 ko 7 kaga shi a lokacin nan sallar da yake mai tace nafila su kuma suna farin la suka bi shi ko da cikin bukhari na cikin muslim hadisin mu'az ba sai mun sha mai tashi ba ga annabi ya zo zai yi sallah salatul khawf kun san salatul khawf sallar tsoro ko dai a yi ta kasaru ko a yi ta a zaman gida idan tsoro ya zama zaman gida za a yi sallah cikakkiya idan tsoro ya zanto kuma a halin tafiya za a yi kasaru to annabi ya tafiya ta kama shi ya zo za a yi sallan tsoro ta kasaru to ita salatul khawf din nan tana da suffa dai dai dai har guda shida ɗaya daga cikin siffofi shine wanda annabi ya yi ta aikace sunnan ta mana mai ya halatta liman ya zo ya fuskanci gabas ya ta a samu rabin sojojin su bi shi sallah idan aka yi raka'a ɗaya da su sai ya miƙe sai ya tsaya kyan su kuma su ƙarasa mai su ƙarasa wannan raka'ar da kansu liman ɗin na tsaye su yi sallama su tafi su je su ɗauki makamai su tsare abokanan adawa dan su sauran rundunar sojin su kuma su dawo su zo su samu liman na tsaye su bi shi idan ya ƙarasa raka'a wanda yake ita ce ta karshe a wajensa su kuma raka'a ɗaya kenan suka yi idan ya zauna ya sallama su kuma su tafi su yi mai su cika wannan ɗaya shi daga cikin siffofi guda biyar a shida ta biyu daga cikin siffofin ya halatta liman ya kasa sojojin gida biyu ya kira waɗannan su zo ya musu limancin sallah raka raka'a biyu cikakkiya ya yi sallama su yi sallama a tafi ya kira sauran su zo kuma ya sake musu limanci raka'a biyu ya yi sallama su yi sallama lokacin da ya zo yana maimaita wannan biyu shi me yake yi nazila yake su ko me suke yi to kuma yi musu annabi haka yawa sahabbai a sulhul hudaybiya to kuma akwai wata magana kenan banda wannan kuma kaga ai babu wata magana kuma mhm. ba komai misali kamar misali a bayan mun sallar magriba misali na tashi da rafa biyu na abin na sallar magriba zaune wani yi ne su magriba wannan kowace irin nafila mutlaqan nafila kowace irin nafila kowace irin nafila mai wannan tambaya ta dabe yake cewa waɗansu limamai bayan mutum ya gama sallah sai a ga ya juya ya kalli kudu akwai wani dalili na shari'a da ya nuna haka a cikin iyakan sani na babu wani dalilin shari'a da ya nuna haka abin da dai annabi yake yi waɗansu lokuta bayan ya gama yawa mutane limanci sai juyo ya fuskance su haka ya zauna ba wai ya kalli kudu ko ya kalli arewa ba wannan ka hadisi ya tabbata akan wannan sannan yake cewa nukan ga waɗansu in sun yi sallar farilla in za su yi nafila sai su tashi su canja wuri akwai wani dalili babu wani dalili da ya ce yi haka za ka iya nafilar ka a inda kai farilla Za ka iya canjawa fil amr sa'a amma itikadin canja wurin yana da wani matsayi to a nan wurin rigima take amma in ka canja kawai dan kana son ka koma can ya dan fiyalwa wannan ba komai bayan an dago daga ruku'i fadin rabbana wa lakal hamdu hamdan kasaran tayyiban mubarakan fihi akwai hadisin da ya nuna haka akwai ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya dago yakan ce rabbana wa lakal hamdu wato yayin da yake yunkurowa wajen dagowa zai ce sami Allahu liman hamida in ya kammala miƙewa sai ce me rabbana wa lakal hamdu ko allahumma rabbana lakal hamdu wani lokacin sai tsaya haka wani lokaci sai kara hamdan kasiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda hamdan kasiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah a masallaci bayan ya dago kansa daga ruku'i ya faɗi sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamdu sai ya ji wani mutum yayi waɗansu abubuwa kawo maganganu amma bai ji me yace ba da aka gama sallah sai annabi ya ce waye ya magana da zu sai kowa ya shiru sai waye zage magana da zu ne sai kowa ya shiru da ya matsa yace waye magana sai wani ya ce ni ne ya annabin Allah ya ce me ka faɗa ya ce abinda na faɗa hamdan kasiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna warda sai annabi ce na ga mala'iku talatin da ɗoriya suna rigengeniya wa zai riga rubuta ladan da za a baka